Ah, me yasa aka zo gida na bincike ai an samu amma kuma yana da ina ina da izinin mallaka to sai barka da zuwa wannan channel namu mai albarka muradinsa kai wato magabatan sun sha wahala da yan kaga yanzu abin da suke suke ta kaiwa karo kotu din nan suna zage zage zage wallahi in suka samu dama za su kai ga rayuwanmu malam jafar suwa suka kashe shi bayan bidiyar wani ne malamin suna ali suna da kashe halin sunna albani suwa suka kashe shi bayan bidiyar wani ne umar dan mai shi'a babban malamin da aka yanka shekara kusan 40 da wani abu abuja a kaduna malam aliyu bayan bidiyar suka yanka shi ba ne yankan ragon suka yi masa ka san su kuma abu ne a fili das das ga almajiri na adas yusuf limamin Juma ne adas malam yusuf da yan bana yan maudidi da suka zo kofar gidansa suna rawa suna iwu suka shiga masallacinsa suka yi iwu suka yi tsalle bayan kwana kaɗan da asubahi da karfe ɗayan dare kai karfe biyun dare suka shigo gidansa da wuka suka danne shi suka sa masa wuka a nan akwai taban hannunsa wuyansa nan saura kaɗan su yanke wani jijiya da ƙarfi aka zo da kitsin wajen 'yan sanda nan aka je kotu kasan ba yi komai ba har sarakuna sun shiga suka goyon 'yan bidiya din kes din an lalata shi ga shaidu ga komai an kama su an kama su a of mada an kama su a das nan a das kowa in mutanen da su ai suna jinar ce ƙarya nake mana almajiri na ne almajiri na ne da haka bai rike hukan fa da sun yanke masa jijiyan wuya jini hannun sanan duk caba-caba yana ihu bayan sun zo masallacinsa sun yi tarawa suna zikirin su na bidiya a ciki a das nan aka kai ka tobara da sharrin yan bidiya a boye yake ni nan ba su zo nan muka kwana tsatsaye ba suka ga ba ta yiwu ba muka kori yan iska da makami suka bar takalma da mashina a nan ainihin duk shagen dan bidiyan da ya zo nan wala dai kwashi kashin su a hannu ba za mu jira wata lalataccen gwamnati ta kare mu ba wallahi ne in kaga ka kai gare ni sai dai ka sace ni in kwana ya kare to in ka sace ni wannan ta wannan kuma kwana ne ya kare Allah ce wa aidu masu mastata'atun din min kuwa ni in zauna haka wannan iska dan bid'a ya zai yanka ne ya tafi gidansa haka kawai a in kwana ya kare ba dabara amma dai ba haka nake ba shi ne gaskiyar magana yawwa wannan shi yana gaskiyar magana kuma gwamnati ta sani ba haka nake ba ita ba ta sani ah, me yasa aka zo gida na bincike ai an samu amma kuma ina da ina ina da izinin mallaka to sai ne wanda aka zo nema ba izinin ba same shi ba ko ba gane ba ne kai ni in gwamnatin ƙasar nan da ta izini a mallaki ban wallahi dan mallaka wai nvidia wai sun je sun kamo sun samo karatu na da ne lokacin iraki sai suka suka ce to kun ga wai ya ce ko ni nukiliya zai mallaka ko me ai wannan dan ta'adda ne ko yanzu in na samu hali da mallaki nukiliya ka je ka faɗa ka je ka faɗa ka je ka faɗa Allah ne bai ce wa yi dulahun mastatajin min kowa manzala ce innamar kuwatu an ramiyu duk wani karfi da ake gadara da shi jefawa ne kaga maganar manzon Allah da ake masa wayi yace iyakan karfi ka iya jefawa ka iya harbawa ko ba ka bane wai ba wani kasa ina suka nemo ne mai shekara 20 yan ɗari suka saka wai su kama hujja wani dan ta'adda ne ta yau ma na mame ta ba sai ka je wahalan tsoho na shekara 20 ba je ka je ka saka ga sabo ga sabo ina ruwan ina ruwan kuda da da tsohon kashi ai shi sabon kashi yake bi to kai ma ka zama kuda ga sabo mu muna tanadi ba don mu yi ta'addanci ba kuma gwamnati ma ta sani don kare kai kuma ko a dokan ƙasa kare kai daidai ne kai a duk dokokin duniya self defense is permissible self defense is permissible in every law duk wata dokan duniya ta daga kare kanka to me a ciki sai mu bari ku zo kuna mana ta'addanci dan kare bid'ar ku ko kuna da ikon ku rayu mu ba mu da ikon mu rayu ko saboda ku ba ku da adalci mu ba za mu auka muku ba amma kuka auka auka ba za ku same mu a daidai wannan duk saboda shekara tashin ka'idar da ke tafiya kenan in ka taba ni za ka same ni inda kake tsammani wannan shine gaskiyar magana daran dam daran dam tamarmar qala min al rahimahullah Allah ji kansa yace fusaku ahli sunna ula wa ubadu ahli bid'a a'daullah yanzu an yi magana sai muga ta yi kamar resemble da na Imam muhammad ba ba ku ji ba inda kai yake cewa fasikan ahalis sunna in ka auna su da 'yan bidi'a to fasikan ahli suna waliyai ne masu ibadan masu ibada a 'yan bidi'a abokan gaban Allah ne in ji min alkaim da jauziya kaji almajirin ibn taymiya kuna ganin me yasa yayi wannan magana yace fasikan ahli sunna waliyan Allah ne masu ibada ma a 'yan bidi'a din abokan gaban Allah ne me yasa awa don Allah a kusa ga tambayoyi me kai ma aka ce baba uban Allah in yasi me yasa aka ce ku bar tambaya in yasi fi Allah me yasa aka ce idan Allah ya tabar gaza mu muke gyara masa me yasa wani ya ce ko baka sallah ni in kana ɗariƙa mu dan baka aljanna me yasa wani ya feto yake cewa manzo Allah ma sallah nawa yayi shekara nawa yana sallah ai in aka ce bid'a sharri ya kare gane kwanan nan dan bid'a Kano ya ce Allah bai da tausayi ya subanta Allah da rashin tausayi ko ba gashi bane wani dan bid'a karmawi ni aji na ne ga dai ga ni ga ni gashi a Kano da kiki ne sai da ka masa rufitin ma muka bar shi daƙiƙi ne na karshe wallahi sai ka masa repeat muka bashi a bayan University repeat aka masa lokacin muna diploma ta 3 years din nan muka bashi a wurin wai kuma shine babban malami a dariƙa ka yana ta tabar gazi yana ta tabar gaza kamar dan comedy eh wallahi ai matan nan dan eh. comedy <laughs> comedian comedian wai wai wai wai shine malamin su yanzu wai dariƙa ta lalace dan komadi shi ah ba gai zalunci su ma da ta lalace ba daga cikin malamai ta akwai dan komadi wani a wani azariya dan tiktok <laughs> bidiya ya ce bidiya mai shara wallahi bidiya tana da shara ta yanzu nan ibn al-qayyim me kuke ji yake fahimta da yace fasikai ma na sunna yace waliyan Allah ne amma masu ibada ma a yan bid'a abokan gaban Allah ne dala wannan Allah da Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah yace a yau lokacin manzo yana aikin hajjin sa ban kwane ce na cika muku addinin ku ya cika chip baya bukatan kare cika na kamala na yadda musulunci a wurin shi addini dala wa karya wannan aya wake ta ce bai cika ba wala yan suka suka kare ta wannan suka keta ta suka dinga ƙari bayan ya cika ba bukatan ƙari suka kawo salatul fati suka ce mata bi qur'ani sau dubu kaza suka kawo jawhatul kamali rawan su na zikirin su na kasa rawan su na buga kirji kada kada a masallaci wannan sai da ta ce ta ga Allah wata ta ce ta ga manzon Allah duk waɗannan gasan suka dinga yi ba manzo Allah ya rasu ya yi da aika amma duk da aka sun dora masa aiki zai zo wajen sayyida ya ya bata wani abu da ta ibada me ya jawo wannan wallahi bid'a ne wallahi bid'a ce bid'a kayan sharri sai yasa malamanta suka zama dillalai su ma na sharri to kun ji dai magana malamai nawa